yin haka laure? Ina mijin naki ne? To mi zai miki? Anya ku kina da lafiyar kwakwalwa ku a A'a dakata malama kake gaya min ba daɗi mana. Ki yanzu saboda baki san darajar zaman tarewa kin san mijinki zai da kuma shine baki gaya min ba asabe? In faɗa miki kuma. Akan wani dalili, mijinki konawa. A mai da wuƙa, mijinki dai. ni ai ina da nawa kawai dai da na san zai da kin ga sai in zauna in taya ki mu yi girke girke na taron bako sai mu yi zaman jiransa tare ni wallahi da na san zai dama ko unguwa ba za ni ba wallahi sai mu zauna mu jira shi tare yara salati cikin ki nake ciwo na ga kin ja salati baki karasa ba lafiya ne wani ina mijin naki ne yana ban daki in kuma zaki tarda shi ki je ki tarda shi ni shegiya in ji dan daudu a a ni na nan idan ya dawo zan zo karba sha sha sha kai kai kai kai kai kai manyan baki sannu da zuwa gaskiya laura kina da matsala kamar yaya anya kin yi ilimin addini ma kuwa anya kina da wadataccen tunani <laughs> dama ke kallon jahila kike mini to wallahi sai dai ki fiye da na boko don iyakaci na JS1 amma shi Arabic izo na 20 wallahi wannan kuma ke ya dama don wannan abin da kike ba shi da maraba da na jahilai to kawai ki kira ni ban da hankali mana na ce ki kira ni jahila man kawai kai tsaye ni dai ban ce ba amma gaskiya abin da kike yi kwata-kwata bai kamata ba awo to ya zan yi da wallahi raye ki fafa fita fa daga ido na fa ina ta miki gargadi fa kar ki bari gargadin nan ya kare daga baki na idan ke baki san mutuncin makwabtaka ba to ni na sani da darajarsa wallahi ki fita daga ido na na gaya miki to ai gashi tan kina tan kina gulma da tsuguri da ki ya dawo ya shiga baki sani ba au ni ko da naje gulma da su kuɗi ke kuma kika tsaya yi abincin kika bari ya kone ya wale Uwar gida ran gida ya wale yana miki rawa. Uwar gida ran gida ya wale yana miki rawa. Uwar gida ran gida ya wale yana miki rawa. Ba sha ba ba? Ai nan ba hurumin sha ba ne, nan hurumin ya wale ne. In sha ba ya zo nan murkaɗe shi zan yi. Sai ka ƙirƙiri naka salon wakan kar ka yi amfani to da nashi. A'a to ai salo ne soyayya ce ga wannan yadda dabara dabara. Yau kuma da me aka zo? Yadda dabara ce. Kwaki ya wale? A wai kan an jima. Tsakaninka da Allah na maka kallon wacce za ta sha garin kwaki? Wallahi baki ba larura ce. Wallahi ba zan sha ba. Haba, haba, haba, haba dan Allah. Me kake so in zama? Dama yaya nake so kake tsotse min ruwan jikina ko me? Gaskiya wallahi ba zan sha ba. Abu na jifa jifa ina da tsotse ruwan jikinki. Ki hakuri. Laure. Daure. Laure. Daure laure. Laure. Daure laure. Ba fa daure wanda zan yi fa. muna zaman zaman mu ka je ka rungumo aure mu kuɗi a gida bai ishin ba ka je ka auro mai farar kafa daga auren ta an sake ga kin ga eh, dalla bara san maganar dalla me ayi farar kafa ciki shi Allah ba zai darabta ka ba shikenan sai an an kawo ta kawo tamfe tamfe Allah fa ce zai darabta ka duk lokacin da ga dama kuma ta koyaya ko ta ina kuma a daina ɗorawa Allah ƙarya na mata to jan kafa ne da ita daga aurenta aka sallabe ka auren aiki ka gwada sakinta mu ga me zai faru ko ba za ka samu aikin yi ba ke ki kwantar da hankalinki a jikina nake ji kwana zan yi kuɗi Allah hmm. Allah nake ga miki hmm. idan wannan tafiya lokaci har manta nake sa hannu a aljihu in zaci kuna yi kuɗin ma Allah ki kun da hankalinki kuɗi kuɗi kwana kwanan nan Allah ya wallahi insha Allah kwana kwanan nan za ki yi mamakin gidan ranka ki ai na ka gano ni da ne aikin gida kin manta ha ni da ne aikin gida ne wanki da guga duk gugar da ne a ce ban shiga ban yi ba ba zance ka fara zuwa zaka auro ta uku ba kan a'a ai duk mutumin da yake wanki da guga yake aikin gida sai ya shiga manyan gidaje to yanzu kan shine dai dalili na farko da zai saka karan aure na uku kwaɗayin kuɗi haba naure ya wale haba asabe ina kika aje man shafa wannan ne man yana nan kan kika fito na jin hayaniyar wannan naure ji maganar majja ina zuwa naure kai Allah talauci Allah Allah kafi ni sanin bukatuna Allah ka biya bukatuna ya Allah muhalli abin hawa wadatattu Allah ka wadatar da su ya Allah wannan matar tattawa wallahi ba kala gidan nan bace kalla sa a gaban mota ne amma gashi na na ta mata garin kwaki Allah ba da so na ba wallahi ba haka nake so ba in so shi ya samu idan ka mata kaji wallahi da zabi tana bakarewa saboda kala gaban mota ce sata gaban mota da kakkalatan ma da uwa eh da kakkalatan ce ungo wallahi kala gaban mota ce Allah ka azurta ni ana ka ganta kaman kaman kaman addini ya fita wannan da da kaji da da kaji Allah na daina zuwa ko ina gadin ta zai dinga yi saboda kwarata dan ba za su bar sarara ba a lauri lauri Allah sarki ya wale Allah na so na dan ka samu mutum a matsayin irin na ya samu mace irin laure wallahi addu'a wallahi da addu'a kawai da addu'a wannan garin kwakin ne ko dan ko shan shi zan yi haka ne ne a ɗan dabara ɗan rage masa ƙarfi ma kafin ta dawo ɗan rage masa ƙarfi kan ta dawo kar ta gane kuma na ɗiba jama'a rashin farce yana ciki ko bayan je mu gaisa da shi ina zai ciki zai shiga gaisa da mijinki to baya so kamar yayi baya so wai kishi kike da ni ne <laughs> ai ba san na fi ki kyau ba ya baro su a can Abuja ba su sa wando da guntun fatari ni da nake nan kauye shine zai dame ki da Allah ba ni wurin gaisa da mijinki ba inda zaki ni fa sai na shiga ɗakin nan ke idan baki da hankali mu muna da hankali kin shigo rashin hankali to bari ki ga rashin hankali yau a cikin nan yau kai ka kashi na rage mata ƙarfi yanzu amma yanzu ina zuwa ai ko ina kamar ina wurin da zai kamata in je in canza kayan nan dan fita dai dan rage shekaru dan bi titi jama'a su ganin in gansu daɗin inda na bi ana yawon angon laure na taku ɗaya ɗaya to bari sa wandon nan kuma ina zuwa Ai ni me nake ji? Ita wannan fitina ta yawa. Laure! ba na san irin abun ba gaisuwa kawai zan yi a cikin nan idan ka jira ni ina zuwa uwar gaisuwa zaki za ku ce Allah kin banna ciki sai mu mutu mutu nake yi kin da kin kina kawai kin mijin wata gaskiya dai kare min holo a ciki an an yi miki an yi miki shi kuma wannan wannan akwai akwai aya tambaya kansa wannan wannan a ce ma ta ringa bibiyan ka to ina ga wannan da yadda aka yana kwantaka da maganin gargajiya ni ma zan samu lamantus ni ma hada ni eh duk da maganar gargajiya ke neman zan neme shi haɗa ni nima mu je ciki mu je ciki mu je ciki dare nake rake dare nake rake sai wai da me ke damun ki fi billa me ke damun ki yanzu mi haɗa ki na kuma la wai daga zuwa fa na mai mijinta barka da zuwa shine ta hana ni shiga ɗakin mu ba zan shiga ba sabon duhun kai da rashin hankali to an duhun kai ne wa kanin kirta mai duhun kai ai duhun kai na ina wajen ki ai da duhun kai da hauka zai tare da shi gaba daya wani irin duhun kai daga zuwa gaida mijin ta kusa ce ban da hankali to in ba rashin hankali ba duk duniya duk wanda tare ki alayi mahaukata ai ya zama hukaci shi ma in ba haka me alakar ki da mijinta ya wale ya isa haka wai kuma za me ke damun ku ne sai kuma da mata kowace mace bata da hankali kuma za ku ne kaɗai masu hankali ya wale lauran yanzu wallahi ba da da bane kamin zan maka ka daina min tsaba abinda kake tsina na min a gidan nan ai ko dole sake lai mahaukata saboda in ka babu yadda za a yi kina mijin kina matan wani ki tashi ki kaiwa mijin wata ziyara wai kin je masa barka da sanda dawa na ki da shi suna ne kawai kai miji da ni matarka abinci bai ishe ni ba kayan sa kalli zanin jiki na fa joni ne fa shi ma dan kwali aka bana makota na hada haba dan Allah amma ka tsaya kana min tsawa baka da iko min tsawa saboda baka wadatar da ni ba wallahi sai dai shiga makota in karbi jonin dan kwali in hada in daura sannan zaka zo kana he he he kai mai mata to wannan ba lokaci bane wannan ba lokaci ba ne ai kaddara ce sai ki haƙuri kaka da karɓe ta ya wale ka daina yaudaran kanka da kaddara kai kaddara kai ka rungumo baka da wadataccen kuɗi ka je ka rungumo aure wannan wani irin kaddara ne ko ganganci zan baki mamaki zan baki mamaki laure ina jira in ga wannan mamaki zan baki mamaki wallahi ka bani mamaki ya wale ni ma yanzu ido na kar yake ba ya ba lauren da bace wallahi wannan lauren sabuwa ce daidai nake da kai wallahi to ni ko bari in ga miki walan da kika sani da shine walan yanzu kin ga dai wannan yatsun kin san su dai to ba su canza ba Allah ya sa akwai turmi da tabarya ba su canza ba mhm. sai mu ga da hannu da tabarya wanne ne yafi zafi wallahi zan baki mamaki zan baki mamaki laure laure ina zuwa hau a cikin mutane hau zan miki wallahi ko da yake shikenan ma so take ni ma da mahaukaci kamar da ba zan miki wajen ba so cike ne biki ne haya gagara ki a cikin mutane a sani a matsayin da aka ajiye ki ni ma ajiye ni to ba zan yi wannan ba sai ni da ki a cikin daki idan dare ya raba tsakiya in za ki ne kuskuren ki na san maganin ki na san maganin ki laure ya wani ni da da ki so cike na biki ne haya gaga a cikin mutane saboda a ce ni ma mahaukaci ne a ce a ce mata a miji mahaukaciya miji mahaukaci ko ba zan zama mahaukaci ba ina nan zaki dawo Turmusaki. na ga ƙofar ɗakin sa kula da kwaɗo. Laura kya tambaye ni da ba zama na suke yi ba. Na tambaye ki mana. Ba muna zaune gida ɗaya ba? ina kika ga suka je yadda kika ga ɗakin haka ni ma aka rubuto na ga sun kulle sun fita amma dai ke dai ke dai baki kyauta min ba gaskiya me yasa da kika gani baki kira ni na zo na tsaya mun gaisa ba in kira ki eh, in kira ki ki fito ki ce musu me na gaisa da mijinta bana ko bakin hali kike kina kishi <laughs> ni kuma me nawa da zan yi ni dai gaskiya baki kyauta min ba kin ga har na rashi ba mu gaisa da mijinta ba gaskiya baki kyauta min ko gidan uban wa suka tafi dan gidan iyabo zo zo zo baka ga ina ni rike ina yinin ka baka ga wata mata tsawonta ta dan fini kadan da mijinta ba no yi tafiyan ka baka da amfani to amma zama da munafiki bai ba wani wallahi duk rayyace ta jamin wannan abun da ta gaya min tun da wuri da na tare su rayyan munafiki ce wasu munafukai me da saurin haka oho awai da ke laura bin su kika yi a'a leƙawa ne a banza zan tafi har kofar gida in ba bin su na yi ba wallahi ke da rayuwar munafuka ce mai bakin hali ina zaune da ke a cikin gidan na zuciya ɗaya amma ashe ke da zuciya biyu kika ɗauke ni kai laure duk fa wannan tara jijiyoyin wuyan da kike duk fa akwai gulma ne to gulman ba abun yi ba ne gubin ba abun yi ba ne ni fa damuwa na shine bai bani tsaraba na hannu da hannu ba ina gudun kada ya shigo ta hannun asabe ta rage kai lallai laura Allah ya yafe miki to dama in ba Allah zai yafe min ba ke zaki yafe mini ni fa dariya munafurcin nan naki ban yadda da shi ba ko da an riga an baki naki kin soke aljihu shi yasa kike min dariya kika mai da ni mahaukaciya bari Barin je ɗakin nakin duba ɗakin ki ba bako na bane kuma na samu duka da ɗauka kan uban nan lalle ma mutumin nan Kai Malam Wadibo, tashi dan Allah. Rana ya ratsa gatse gatse ko ina ana kiran sallah amma kai kana nan kana baccin asara. Kai Hamago, ka tashi dan Allah. Ka san Allah ta ka ji tsoron Allah. Ba fa gidan nan fa kake ba fa yau, amma ka zo ka baje kana sharar barci abinka, anya kana so ka gama da duniya lafiya ki fita da Allah in fita in je ina gaskiya ce baka so ki wace irin mahaukaciya ce haka kullum hade ka da jiran da jeri mahaukata wallahi wallahi na fi ka hau da hauka na fi ka tashanci tajo a ah, na ga alama ina fa jin kunyan ka tajo kar ka bari kunyan ne ya faɗi ƙasa in taki wallahi kar ka bari amma na ba komai akwai gaba za a haɗe irin kallo kike min haka? Allah ba ki haƙuri. Kin samo ne? Ana dan da kike min ne na ya sa ni na yi tunani watakila an riga an baki na ki shi yasa kike min dariya da na shiga ban ga komai ba. Ai da ma ba su kunta tsaraba ba. In gaya miki mamarsa ce wai ba ta jin daɗi shine ya dawo. Wanka kawai yayi suka kulle ɗaki suka fice. Amma ke bakar munafuka ce wallahi rayya. Tuntuni kin san da kwanan zancen kika bari ina ta sintiri in yi can in yi can dama kin riga kin san me ke faruwa baki faɗa min ba kuma? To ai ke ce kika bi ni ta faɗa shi yasa. yanzu ba wannan ba kin san inda suka je ki kwatanta min in bi su kin ga sai mu dawo tare ko ni bannan kuma wani gaskiya ban sani ba a'a dai ki tuna dai watakila an kwatanta an taba kwatanta miki gidan kin manta dai ko ki tuna ai babu ma wanda ya gaya mun ballantana in manta To ni na yi Ina kuma za ki? Ba za ki tsaya mu jira su tare ba? Mu ɗauko kujera mu kafa mu zauna mu jira su. Mu zo mu zauna mu jira su. Ni fa shawara na zo na baki. To, ina jin ki ya akai. Rayya, kar fa ki bari a ringa haɗa baki da ke ana cutar irin mutane. Ban gane mai kike nufi ba fa. Rayya, mijinki fa munafuki ne. Ba fa a gidan nan yake ba, amma kina gani yayi wa kishiyar ki satan kwana. Wannan masifaffiyar matar? Ni ma ai ba a san raina ya zo ya kwana ba. To dai gaskiya ki kore shi. Duk ni ba na so gaskiya ta sake dawowa gidan nan ta zo ta tada miki da hankali, musamman ke kike dauke da juna biyu. <laughs> Ni wallahi san ba na so in ga kuna ta tada hankalin ku kuna faɗa da junan ku wallahi san ba na son haka. A duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Ni wallahi san ba na so in ga kuna tashin hankali ke da ke shirki. Matan nan ba ƴar hauce fa in ban da masifa da tada hankali da tada na zaune tsaye ba abin da ta iya wallahi sam. Kin ga laure ko ta zo ni ba zan kula ta ba. Duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka tsakaninsu ne shi da ita. ni bari in je in sallami mijina ina gama ya gama wataƙila fita zai yi ni na gaya miki ki bari wallahi ana satan kwana da ke to lauyi sai na fita to ina kuma ya je Hello Murja? ga gani ma kofar gida zan shigo yanzu. Assalamu alaikum. Da bari sai ya wale. Ina kuma kaje? Masallaci na je. A ina ji an kira sallah ne wuf. Na da masallaci ya samu sahun gaba. Da fatan da kin sallah ko? Zan yi anjima. Haba laure. Laure idan baki sallah akan lokaci yanzu ba shi zaki. Haba ya wale. So kake sai na tona maka da asiri na ce ina hutu ko ne? Subhanallahi. Na gane. A na gane. A takaice yau an samu matsala. A yau jar mota ta min fata kofar gida. kai jama'a hai kuma a nan zan kwana a'a to a yau kwanan ke ce kuma gashi harin da ake ciki ko za ki lamunce min ne wanje je kun amarya je ka na bar mata Allah sanni yar wahala ina magana wato ba za ki tanka min ba ko kin mayar da ni yar iska ko zan yi maganin ku kai wato ina kake ai musamman na so dama dan kai kaga wato ni za ka ci amana ka bar gidana ka zo ka sace ka bar wannan ke shirye ki akwai ban ina ga tana da matsala kwalwar ta wallahi idan ba nuna mata kake kai ke ma ce wallahi zama za ta yi akan ki ba magana nake maka ba ina maka amma baki shahara kisan kai a dakin ki ke lura ba kya taɓa faɗa alkhairi a bakin ki ne me kuma na faɗa na da bai miki daɗi ba to ko ni na shiga da gano mana ki shiga ki gano me ki shiga dai ki gano tsegumi auni za ka share ta to ina maka magana kayi kunnen kuma shegu da ni to wallahi sai na murza maka kafin hauka kar ka tashi mu tafi zan yi maganin kare Allah ya haɗa ki da wata kishiya. Wannan kishiyar naki ma wakaciya ce, wallahi ki tashi tsaye Sai an jima to. Daure? Kin fa san fita zan yi, kuma kin banna cikin jikin tsaki kina aikin banza nan gudun. Sai kwala min kira kake ta yi. An kwala min kira. Haba. Kin banna cikin sai fita zan yi. ana kira kira gulma kin ciki dan Allah dan annabi laure ki fito ina magana kina ni ciki kaya nake canjawa ah. yanzu zan fito to ki canza kaya ki je ina kina gida sai ki canza kaya fi sabilillahi wallahi ki kiyaye ni Allah ni ma unguwa zai fita in muka gama da na kai ni da izinin wa ki fita fara tambayin izinin ka lalacewa na laure ne mijinki wallahi ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah aljannan ki na ƙasa kafara in na take Allah ba za ki shiga ba to idan kafan ya karye fa san zan danna da guyoyi na in ka tsiya aikin banza ke ta aikin banza mhm. ki ji tsoron Allah Allah ki shiga ta yanki ah, aure ba wasa bane ah, duk lalacewa da ni namijin naki da ni ne dai ni yanzu dama duk ihun nan kana ta kiran suna na tun ɗazu ina jin tsegumi amma ka hana jin tsegu kana ta kwala min kira dama kenan ka min holo ne ihu ma nake yi ihu kake mana Yowa, miji lore ka dawo ko? Ina fata ka to min da shinkafa na. Shinkafa me kuma? Shikenan ta faru ta ƙare. Shinkafa me? Kudi shinkafa na da lore ya karba ya tura maka mana. Lore kuma? Ke, shinkafa me take ba? Allah magana ke ya kace da ka ta rubuce. Shinkafa me? Kaga dakata, karka kai da nisa. Wannan matar fa ba gidajiya ce. wai saboda son banza irin nata na ce mata buhun shinkafa dubu goma sha biyu a wannan kasan a wannan lokacin saboda dakikanci irin nata ta yadda ta bani kuɗin buhu ni kuwa tuni na je na kashe gobaran da ke gabana da kudi eh ita ita ba gidajiya ce kuma barauniya tunda kin mata yadda dabaru kina ganin ta kamar kana ganin ta kabila kabila ko kika mata yadda ba kika kwace kudin ta ita san banza ce kuma barauniya to lalle ko wannan hutan gaban naki sai annan mun kwana kwana su kashe su kashe shi wallahi yabo zo ta kabi kudin ki ayi ba ta kai kika ci ba yawon zo ki karbi kuɗin ki Lore sai ka biya ni kuɗi na wawo sai ka biya ni kuɗi na gaji na gaji kin ga yabo yabo da Allah ya hakuri ya sake ta yabo kai na san ki da hayaniya amma ba san ki da rigima ba kai rigima ba ta kama da ke ba da Allah ya hakuri yabo ki sake ta sake ta yabo wai menene matsalar rigimar na iyabu wannan mata naka eh. ya ce kai dan smuggling ne ah, eh? eh kana kawo shinkafa ah. in ka kawo shinkafa na siye da shi dubu guda daya dubu goma sha biyu na doka dubu ashiri da hudu na ba matanka eh? ya ce mi idan za ka zo za ka so min da buhu biyu har ni ba ba ni kudi na bawo kuma ba ba ni shinkafa ba yabo eh Kin bata dubu ashirin da hudu? Na bata dubu ashirin da hudu kudi cash. Na doka na bata ga matanka. Laure? Kina ruwa a radu yar zan banza. Laure ta baki? Ta bani. Suna ina kudinta? Haba. Kai kuwa? Ai kudin na wallahi tun ranar ma basu kwana a hannuna ba. Ni to tuni ma na biya matsalan da ke gabana na kashe koran da ke gabana. Laure? To wannan kura gaba na ta ku ta ka tira guda. in dai ƙura in dai wannan kudin ta kashe ƙura gaba ki to wannan ƙura gaba zaki ta fi da guda laure a rana daya. zancen kake ji tashin hankali wai me kake mamaki ne dubu ashirin da hudun guda nawa ne bai ma kai kuɗin buhu daya ba ai ita ce ɓarauniyar a wani ƙasa ne yanzu ake sai da buhun shinkafa dubu goma sha biyu a'a laure ita san bannan da ita ke kuma ke ta ɓarauniyar zance ta gaskiya ita tana layin yan san banza ke kuma kina layin ɓarayi tun da nake laure duk gamde-gamde na ni ban taba kashe naira dubu ashirin da hudu a rana ɗaya ba haɓa laure kai ba nama ni ba nama inda kina cikin dubu ashirin da hudu a rana ɗaya ya kamata a ce kin fi iya ba yanzu ya kamata a ce kin fi iya nama baki min adalci ba laure yanzu laure ni za ki rinka fake da ni ki rinka fake da ni kina kina da fara mutane haba ya wale ka daina daga murya mana kuɗi kake bayan belle zaka dinga daga min murya dubu goma sha hudu a nawa yake wala ya daga murya Allah ya daga murya to tunda haka ne tunda haka ne to wallahi ni babu ruwana yabo yabo eh? yabo eh. ta kaɗi kuɗin ta a wajen laure babu ruwana cikin lamarin nan kin ganin tafiya ta ma sake mun wayar riga wallahi ko kun fasa miki hanci ah, ai a banza kawai <laughs> Raye kina daga ciki kina tuna da wannan bagwariyar ko? Ina jin ku Lalle ma Rayya, shi da kika yi shiru ko ki fito? To ni me yana a ciki me zan ce? Kina fa gani tana neman kashe min aure wannan matar. A a ke ki kashe wa mutane aure ba waya isa ya kashe miki. <laughs> Wallahi matar ce da son banza. Na karbi kuɗinta na je na kashe kutan da ke gabana tunda ita son banza ne da ita, ta je cin nata ya ƙare mata. Amma kina ganin hakan zai kawo zaman lafiya Laure? Zaman lafiya? Ashe ma zaman lafiya? Ai maganin masu son banza ne wallahi, ba laifi na ba laifinta ne. A ƙasar nan yanzu akwai inda ake zaman lafiya ne, duniyar ma gaba ɗaya ta hargitse. Yanzu ya za a yi biya ta? In biya wa? Ai yanda zan ci gadon uwata, haka na ci gadon kuɗin nan wallahi. Na riga na ci bulus ba yanda za a yi su fito, gara ma ta haƙura. <laughs> ki koma ki saka je ki koma ki kabi kuɗin ki na saka je eh eh wallahi yo yo sai ku biya ni kudina yo yo sai ku biya ni kudina kudina kudi na bai ciyuwa ba ku siyo bala'i ku siyo masifa kudina na ku biya ni ina zuwa wa ta gaba kuɗin ki ne laure ita me sunanta sunanta lore mana ni me sunana yawale to saboda haka ni sunana yawale isa sunanta lore. saboda haka in na ɗebo garare mata ta ƙare a kaina in ta ɗebo garare manta ta ƙare a kanta ki koma gudun ta karɓi kuɗin kin jiko. ko. ba inda san ce ya wale sai ka bani kudina sai ka bani kudina lore ya do karba kudi a nan dubu ashirin da hudu ya karba ya ce za ka min sikafa har yanzu ba bani sikafa da haka yoyo dina sai an bani kudina ko za mutu sai an biya ni kudina ba zan hakura ba. ke bari ki ji billahi la ilaha illa fi karshe mutunci kin ji ko ni ba a Lagos din ma a kasar ku a Lagos din ma ni kan ki samu iskanci irin na sakin da gaske ki ki tafi tsawon mijinki tsawon mijinki ta yi ki tambaye shi a kasar gida nake kwana saboda rashin mutunci ta zo ki mi hauka wannan ta yi da kana magana ta yi sowa miji na ne o wannan yanzu miji na olu ka daina mu magana ta yi ba na so ba na so ni yanzu magana kudi na na so a bani kudi a bani kudi na kuna gaisawa ai kuna gaisawa mun me ba sani ba mun san komai da rashin mutuncin ta yake tambaye shi ni ubansa na rashin mutunci ba ni kudi na ni ba san yadda ba sai ka ba ni kudi daya daya a gujan daya a gujan idan ba ki matsa ba wallahi idan na taho tafiya ruwa zan yi dake eh daya ga kasan iskancin ki dan Allah kar ki kauce ni sa ka buge kar ki kauce yanzu na ah! ki iskanci ah! arama iska ni na ki ya ki tambaya ki kai kai wannan lamarin fa da sake ba zai fayi ba in fita a tara min gajiya in gida tara min gajiya wannan hama ta ta fara kare bango Allah mana Allah ta fara kare bango aure hauka ne ana aure za samu rabuwa banda ku ci hankali laure kai ina da kai mala shaibu da Allah ne mana ina ba kira shi na lore ka biya ni kudi na bana so wasa da kudi ke idan aka mutu ana dawa idan aka yanka akuya aka soya aka ci yana dawa oh ni bai sai na magana da kana yi ba ni magana da ni sani ka bani kudi na bana so wasa da kudi ina nufin kudin ki na ci bulus tare da ke muka sha madara muka sha bita kin doka kudi na kike ci a banza kike sha kudin ki ka taya ni ci hey wallahi ba sai baka saka ci kudi na ba sai ka biya ni kudi na lore sai ka biya ni kudi na wallahi ba zan yi da ba sai ka biya ni kudi na sam Kogariyar <laughs> banza rike min wuya diga da kika shine zai sa kudin ki ya fito to wallahi kudin ki na ci bulus idan ke baki da abun yi ni ina da abun yi sake min wuyan riga tare in yi bacci ko in je unguwa kina tsaye kina jira ki fita ki bani wuri lola ka biya ni kudi na o ewo har kin sa na manta ma ninke kaya na nake gaskiya zama bai kama ni ba tsaya ki sa baki mata na ya bani kudi na o ka sa baki ya bani kudi na eh. ke ma iya ba wa yasa ki dauki kudin ki ki bata baki san gaskiyar ta ba Eh, ni na ganin sa mutumin kirki ne o yana sa kaya na mutunci ya zo gidana ya sai yana so mu sumunci sine gaya min makuna kuna mun bakin ciki o. Eh. To ai ba a yaban dan kuturu sai ya shekara goma da yatsu. Eh? Kana so ka sai min shi wannan kuturu ne sai da shekara goma sai warke. A'a karin magana ne dai kawai na Hausawa. Ya sai min kuna mun bakin siki. Ba kwa na ku sai ne ni siyasa ba kwa zuwa kuda ka mun markade. Lokacin ya zo gidana ne yake gaya min wana magana eh. Laure. Ita Lauren ce ta gaya miki haka? Eh, shi ya fada. Shi ya fada da baki shi. Yabo. Ni ce nan na faɗi haka, ƙarya na muku ba kwa mata bakin ciki? ba ƙarya na faɗa ba gaskiya na faɗa. Laura ki ji tsoron Allah. Ke ki dakata in da ba na ji tsoron Allah zan dinga zuba goshi na a ƙasa kowane rana? Ke ke kuma ki maza ki bar gidan nan. Ba zai fita a wannan gida ba sai ka bani kudi na lore. Lore kudi na ba zai siyu ba. Kudi na ba zai siyu ba ka siyo masifa ka siyo balayi. Ba sai ka bani kudi na wa tukuna zan fita. Sai ka bani kudi na wa zan fita a gidana. Ba za ki fita ba ko? Eh! eh. ya zama Amma laure. Shut up, bari miki na 'yan boko. Ke ba karki yadda yin biyo ta kai. Su laure an yi asara. Na bari in bi ta. faɗo min ɗaki haka ko sallama babu in ga miki kowa irin ki ne bai shiga ɗakin mutane ba sallama kinga dakata yarinya kai ki gaya min bakar magana faɗi abin da ya kawo ki sai ki gaba mm, Laura abin da ya kawo ni shawara ce da ma na zo in baki. Shawara? Ai shawara sai da Basir. Shi Basir ɗin aina kika adana bai da baki haɗu kuka taho tare ba. Kin ga dan Allah dakata. Ba shiriri ta na zo ki min ba. Dama kewa mashiriri ciya kika ɗauke ni? to wallahi ki ji tsoron Allah kin ga ciki ne gare ki ko kar ki je wajen haihuwa ki mutu wallahi hmm. to lura ai kowa ya mutu kwanansa ne ya kare ko yanzu ta zo tafiya zan yi yanzu ni dai ke gaya abin da ya kawo ki sai ki gaba ki bandi bacci nake ji yawwa laure ki ji tsoron Allah abin da kike yi yayi yawa yanzu a har ya wuce cikin gidan nan ya fara fita waje to da ban ji tsoron Allah ba tsoron ki zan ji Allahu akbar mai karatu na gaba

su ne mijina da na kai karba min kudina. Awo, wai kai ga namiji, ana juya ka yanda ake so, to wallahi ka sani, ba zaman dandi muke a gidan nan ba zaman aure muke gidan ma'aurata ne. Menene kina fada min? Menene? Eh? To kai wallahi kai maza ka bar gidan nan in ba haka ba wallahi zan maka balli balli dun ni ma wallahi tsohuwar yar daba ce. Kin ga Laura sa a hankali. An ki abin shi a hankali, ni zai nuna mata shanci? Kaga oganan gidan matan aure ne, idan mazajen mu suka da suka tarar da kai a gidan nan to za su kai ka ƙara. To, ki gaya mata, ta fito mata da kudinta, shine ta samu lafiya. Amma idan ba ta bashi kudi ba, wannan zan shi mutuncin shi a gidan nan. An cinye kuɗin. Ka ga oga gaskiya gabtan man daga gida an baka ba za mu maka iwon kwarto. Ai me yi baya faɗa. Wai ya jama'a ku ka ɗauki rambutan butan Daka daka karbi kuɗin man a shekara tsoro to ke kuma wallahi idan baki maza kika fitar mu daga gida ba wallahi zan miki ihun irkin nafin lore ka ce aka min ihu kidnapping ko zan je zan kira maka police police su ne za su karba min kudi na. ka jira ni police in sanda kake ka shiga uku kina tsoron yan sanda ne da Allah taimaka kaka ka yan sanda wallahi mutuwa zan yi ai duk da ya ga ruwa shi ruwa Laure, laure, Haba laure kai, kina ki bar gita ne ya wani sanda za a kwaso kai kai kai a haka a kai na da ina da wata shagiya ce a kin kin iya kwallon ruwa ba za ki iya tarewa ba na zo a can ne duka ni in na ruwa wallahi zo nake in yi bake bake in tare ni ba na gudu wallahi in na ballar ruwan Allah ba na gudu aikin banza aikin wafi amma dai ka ta ballar ruwan ya tini aikin banza aikin wafi kawai kin zo kin wahal da mu mun je ba samu kudi ba yabo yabo ah yabo olu ina ajiye kaya jikina ne ya mutu ha ka kana ta damu mutane da kira olu yabo na doke ka mun je gida lore don ka karba min kudi na olu mun je sai ka gudu hey. Eh. kudi abinci olu baka kawowa kudi makarantar yara baka biya eh. ni komi ni nake yi da kaina olu zan yi markade da kudi markade duka za ku zauna kai da yaran ka ku cinye duka olu na je mu je ka karba kudi na amma ka ya kai yabo olu yi min shiru na so ji komi na son ji komi ah waya na yana ne Hakin fansa. Ina jiyan su. Hello mama Sara. Eh akwai matsala wala yanzu ina so zan zo zan doke ki za mu tafi police station. Eh mu hadu a police station. Okay. Olu. Yabo. Zan je police station. So ina so kafin dawo ka dafa mana amala. Ka san su bose suna makaranta. Bana so yara na su dawo ba su ci abinci ba fa. Yabo. Hey, ni ma fa muji ne. Me zan sauna in ya gida ina dafa mala. Ah. Listen, na Yanzu wanda zan je kiran miki yan sanda. Police ne ya su yi Yan sanda, wanda yan sanda. Oga wuce onye. ezigbo ọgọnụ chukwu gozie gị o Laura lafiya? Ina kuwa lafiya don girma Allah ki boye ni. A'a, haka kawai laure ki shigo gida haka a fusace ki ringa zuwa kina ihu kina in taimaka miki kuma sannan ni in samu waje in taimaka miki idan abu ya kama na hukuma ne ina zaman zama na ki sani a masifa a alaure a alaure gaskiya ba zan ba wallahi miji na ne tun safe yake ta duka na kuma na rasa wanda zai karbe ni kawai yanzu da na ga shiga ban daki shida da fito da gudu na wa gidanki a alaure ai na san hali in ka ji gudu ai da labari laure kin je kin yi tsokanar taki ko haka kawai ba siɗi ba saɗaɗa mijinki ba zai kama ki da duka ba laure wallahi shari ne na kishiya tun da ya aure ta ta ta hana ni zaman lafiya da miji na ba abun da na masa kawai kullum sai ringa wa yana duka na sai ka ce wata baiwarsa sharin kishiya laure <laughs> kishiya kika ce wallahi gaskiya na gaya miki da Allah girba mini asiri in buya gidanki to shikenan yanzu kwantar da hankalinki kin ga ga waje nan ki zo ki zauna idan kuma daki zaki shiga to shiga gara daga daki daure daure daure daure daure daure daure daure lauren ya wale ya gudu waye gaya miki cewa ta gudu eh ya gudu na siga ciki na duba shi ban gani ba na siga ciki dakin shi na miji shi kadai na gani ta san ta yi kenan shi yasa ta gudu magana ka gaskiya ne to ki je ki sallama da mijinta ya zo ya fito da ita idan ba haka ba shi za mu kwama shi shi miji na sa ya zo eh in ba haka ba shi za mu kwama shi ya je ya fito da ita oga shi ma an yi wasa mu ta sake shi rashin bayani kan zaɓe wacce nake yi ah, ah. kai ina matarka dai sai ki masa bayani ɗaya eh, bu haka ake yi kai kake auren ta ko wannan a'a ai ta shiga ta gani ni kai dai ina kwance kan katifa eh na dai yanzu ba ta ga ma ta fita ba To ta ta gama ta zaman da ake yi. Officer, Biwana dogo magana o babu si. Amma za a gaya mata. Babu si a tafi da shi. Wa. Eh, a Ta ta ko oduduwa. Habiba. am Laure. Wai na ce ba akwai ɗan guntun farfesu ɗin ne da ya rage in ƙara tura wannan biredin. Laure. Laure waye mutu kike tambaya ta Laure? Me nake gani a hannunki? Roban farfesu din da na samu a ciki na cina ya ƙare ne nake so bani wani buredin na Allah ƙara so. Ke yanzu Laura tsabar rashin kunya Laura ki ɗauke farfesun namiji na ki cinye shi kuma ki zo kina tambaya ta idan da ƙari in ƙara miki ki ƙarasa? Sai an bani? A ba ba. Ai shi ido guba ne. Na gani na cikin ɗaki. Kuma kusa da ni shi yasa na ɗoka na ci. Yanzu ni ki tashi ki wani sauran farfesu din ƙarasa buredin. Laure, Crappy. Raya? Laura wai ina kika je ni Yanzu fi sabilillahi abin da kika yi kin kyauta kenan? To ai gashi nan, an zo an tasa ƙiyan mijinki an kai shi ofishin 'yan sanda. Ai ni raina fes, ki ce kenan dawo gida yanzu. a a a a Ai ko gani? ta kaina Allah ya haɗa ni da wata iriyar mata na shiga uku yanzu idan iliya ya dawo me zan ce masa kai wannan mata Ba ɗaya zaman garin nan ya ce in ban da ki ma bakar matsarwa aka ce min fita unguwa. Ko ita ce lauran ne? Ita ce. Lalle ku sai dai lauran. Ai ɗazu na zo na karɓi tsaraba na aka ce min kun je unguwa. Amma dai malam bilicin kake ko? A'a. Dan Allah wani mai kake shafawa. Ke lura me haka? Ƙarya na faɗa? Wallahi gaskiya na faɗa wannan bleaching yake yi. Waye ga kwailin? Rayya! Rayya! Zo ki ga namiji mai bleaching! Rayya! Rayya! Bai Rayya! Eh gumi na kai miki wallahi yanzu da dumi sa. Haba lawari, wai dan Allah sai yaushe zaki nutsu ne. Sai san da kika shirya min shi sannan zan nutsu. ke ni ba ma wannan bane ya kawo ni zuwa ne ki taya ni jaje mijin asabe kan bilicin yake yi abun sa kin ga yadda ya kwaile ya ɗaye ya jaja zir an goga mannan fuska ya yi ɗau in gaya miki laure na'am laure na'am laure ke ya isa haka bana haba laure na sunan ƙanwar uwarki ne ko na ubanki sai laure laure laure laure kike tai sai ka ce kika yanka yagun ragon suna haba har da zagi kuma hadisi kika zo da ba za a zage ki ba ko ba za a gyara ba ai shi kenan. haba na kawo miki tsaye gumi da dumi sa amma kina watsa min ƙasa a ido ba na bukata ne shi yasa na ce haka don haka ki tashi ki kama gabanki wannan kuma ƙarya ne wallahi sai na faɗa fa ko kina so ko ba kiya so sai na faɗa sai dai ki toshe kunninki mijin asibe kan bilitin yake yi mhm. magaji wai da gaske kana bilitin bilitin kuma lalle wacin lauren jaka ce ke ba aka kika aure ni ba wani abu na canja miki ne ko kin ga wani sabon abu a tare da ni ne a'a ai tambaya ce me yasa za ta ce kana bulletin? me yasa to biki tambaye ta biki ni dai dan Allah idan ma kana yi ka daina wallahi baka ji kunyar da na ji ba kunya kunya fa kika ci to wani abu ke gani sabo kai baka san halin wacin lauren ba mugun yar hauci yanzu za ta kama ta balbada ka kai baka ji yadda take balbada ka bane hau yar hauci ita mu ta gaya mana hau ta san daga ina na fito wallahi tallahi matan nan idan ba ta hankali da kanta ba sai na ɗaure ta a tsakar gidan nan na zane ta ina zuba mata ruwan sanyi na fita hau na fita dattin kwakwalwa wallahi ta zai tambayi tarihi na Allah ni da nake zaune da manyan gumaka wanda suka tattaka ta duk iskancin da take ji wallahi na fita rashin kunya A'a, ni dai na san ka magaji, don Allah ka kabiye mata. Kinga, ni komin jakan na mukunci. Shikenan. Don haka raya tashi zaki muje don Allah ki duba ko irin man da kike shafawa ne ko ba irin shi ba. To ni na miki kama da masu shafa man bulletin ne? Oh, Allah sarki yar uwa. Ki haƙuri, ai da daga ɗan hancin ki ya jaja zaɗi na ɗauka mai din kike kokarin shafawa ake karɓan ki. ashe ban san dawan garin ba ne <laughs> habariya kin ci ƙarya wallahi kin kwana da yunwa ba wadda yanzu amma tan yanzu nan ba wacce ba ta ɗan dangwalawa ehe ni dai na faɗa in an ga dama a yanka ni a ɓoye wukar oho to naji ki je can ki nemi masu bulitin ga ɗaya na gani haba ai gidan nan ba wanda baya dangwalawa kewa ina ga fatar naki ne yake karɓa shi yasa ya zama haka kaman baki a dangwala amma kina dangwalawa wallahi da kaga mutum ya dan canja ka tambaye shi sai ki ga ya faki ya ce wai hutu ne hutun gidan ubanwa. waye bai san hutu bai san bilicin ba haba to naji sai a tafa kyale ne ye ƙora ta kike rayya to wallahi sai na miki ban kada da terere wallahi ehe ni ba na son shiririta to naji Allah ya baki hakuri da mu ba ma dangwale dangwale mm. maganin ki ne sai kin raina kanki sosai na wuri. Sha sha sha kawai. wallahi ba zan daga maka kafa ba sai ka gaya min sunan man da kake shafa don na ga ya karbe ka kai to wai ke wa ya gaya miki wai mai nake shafawa me ka mai da ni dakikiya ni ma fa dan waye wannan fa ina da shi laure to bari in gaya miki wallahi laure kike kowa ne ne sai na sauke miki wannan aljanna da suke kinki na fahimci akwai abubuwan da yake damun ki a ki. wani wata irin rayuwa ce kin takura wai bleating nake bleating nake to ina ruwanki in ma bleating din nake ki shiga taitayin na gaya miki ni ba ma wannan ba ka zo ka bani abin da zaka bani karabar ka yi ka fito ina jiran ka bani abin da zaka bani asabe asabe matan mai bleaching mun nuna a bamu namu kaso dala malama kauce mun daga nan ye kwararriya yar kwatas irin ke kin shahara rashin kunya ko irin ganin nan nazo na tsaya miki aka na zan miki masifa to ba za a masan ba sai ki duk abin da zaki sai in gani an ki a matsa daga nan din ni dai na faɗa miki ba na san rainon hankali wallahi ba zan tsaya daidai ke muna ja in ja ba ke da kike gani na wallahi kura ta yi lafiya inda a da ne da ba kiya tsaya inda kike kina gaya min maganar da kika ga dama ina da ja miki kunne ki kiyaye ni wallahi asabi ni dai ki maza ki ɗauko jakan tafiya ki bani kaso na ne gaba na san inda dare ya min tumuri ai babu rabanki ana ai aradu ƙarya ne wallahi tsaf sai kin bani idan baki bani ba wallahi za ku ga hauka a gidan nan shi ya zo ya bani in kuma shi ma ya ce babu yau za ku ga yanda za ku ga yanda ake hauda hauka a gidan nan wallahi sai an bani tsaraban nan <laughs> ai wallahi ƙarya ne wallahi uban kuturu ma yayi kaɗan yo tsab sai kun bani rabona a cikin gidan nan shi ya zo ya bani in ya ce min shi ma babu to wallahi za ku ga yanda ake hauda hauka a gidan nan aha ke laure wallahi kike yayi ni daidai nake da ke wallahi duk abin da ke ta maka zaki iya zan iya ke da kin san ba zan yarda na zubar da mutunci ni da ke mu haɗa kirji mu idan bai ba wallahi don na riga na fi ƙarfin ki tuni shi ya zo ya bani rabona in kuma babu sai ya gaya mini yau ku ga yadda ake hauka a gidan nan a hmm banza aiki haka kawai ni za nuna ma duniya ina nan ina zaune ina jira a ba mu a huta in ba ba mu sa hannu mu ɗauka gaskiya ni dai laure dai ba kan wallah ba ce yi ya fito in ba dai na kuda kake yi a ciki ba ha ba laure ya za ki zo ki zo na mata a ƙofar ɗaki mutunta fa yana nan naki ƙofar ɗakin fa to yar iya gwana na gwana a ƙofar ɗaki naki na zo na zauna ko kuma mijinki ne Amma dai wannan kamar bai dace ba. Ke, kawai ki fito fili ki ce min bai dace ba tun fari. Ba wai ki tsaya kina kame kame ba. Kuma ina nan ina zaune ina jira sai an bani tsaraba kafin zan tashi. Tsaraba laure. Eh, tsaraba, haramun ne karba? Amma kuma ai ba farilla bane bayarwa. Ni dai sai an bani ko in kwace. ashe dai ka fito ai ina zaune ina jira ka fito ka bani Kai tafiya a sauri sauri saboda ka bani nima in kama gabana. A haka za ki kare bakar munafuka. Ga kinan babban munafuka 'yar wahala. Yawwa yayi magaji, a ɗauko na tsaraban a bani sai in yi gaba. Ke laure, Raba ta mm. Kaga masu yi don Allah. Ke wallahi ki rage bakin hali da da ruwa wallahi. Kai ma dalla ma dalla. Yaya magaji? Da na ga tsarabar ya tsaya iya kayan wankin dauda. Babu na dan lasawa ne? Ke Laura ba an baki baki tafi mana dan Allah. Me ka kawo Asabe? Wani kuma me shafe ki da haka? Asabe, wace tsaraba ya kawo miki? <laughs> Abin zagonan tsaki. ni da na ga saka ma to ni yanzu kaga dan taimaka min da leda kaga akwai makiya cikin gida kar idon su ya bi gaskiya leda biyu yawwa kaga asiri a rufe to na yi gaba ya da mugun kallo haka bakin ciki ko hasada ba na fa son shirme kanki ake ji kar ki kuskura ki kira da mahaukaciya duk wallahi zamu kwashi yan kallo a gidan nan to akwai maraba ne tsakanin damba da fada ki fito fili kawai ki bagara sai in gane ina kika dosa ban da lokacin ki ne shawara ce dai shawara ai sai da basir sakar ye ai ma ba zai sabu ba dan Allah dan maimaita abin da kika faɗa wa idan na maimaita kina da abin da zaki ne abin da zan yi haba sai ka ce irin ki. ai ba abin da zan yi ba ni ba sakariya bace kaman ki. wallahi abin da zan aikata zaki tambaya ba abin da zan yi ba tsamar mara kunya kawai za ki maimaita man ki gani rabakin ciki haka kawai idan kina so ki mai ki je ki karbi naki mana sai da da na karbo sai ki nuna bakin cikin ki karara Allah kiyaye ni na miki bakin ciki ina abin yake chess dama na niyan dan miki daga ciki amma tun da kika nuna min bakin halinki to sai dai a bi wani shanu ki riga kin barar da garin ki wallahi ni dama na ce miki yana so ne in ma kina so kika kasa yin magana oho wannan ruwanki wannan da ya riga ya fita daga rabonki wallahi mai bakin hali kawai kina da ciki amma sai bakin hali da hasada ya da irin wannan mugun kallon haka duka na zaki na ce duka na zaki ki cire dan kwali ki daura a kugu sai ki dake ni rin zai fi wannan kallon ki dai kin ji kunya wallahi kunya wani abun kunya ne ba kama ne aka yi da katuwa unguwa ba ba kuma cikin shege ne ba bane cikin shege baki ji me nace bane na ce ba abun kunya na je na yiwo a unguwa ba kuma ba kama ne da wani kato ba ban yi cikin shege ba a gidan uban wa kika samu wannan labarin wani magana yanzu duk abin da nake boya sai da kika je kika tono shi wallahi tallahi ni ba zan yadda ba na rantse da Allah ba zan yadda ba ashe kin taba cikin shege ba labari zo ki ce mai magana alhajiya halima sadiya a shekara da ya gaggawa rayya wani za ka masa kishe ki a gidan Raiya, mutu Allah koyo Allah sai gumi na tina yanzu yanzu rayya Raiya, ashe asibiti ta wani cikin shege Daure, ina raba ki da jawa kai masifa. Ina wani jawa kai masifa dan Allah, ita da kanta ta tona wa kanta asiri, ashe Sara ne akan gaba ban sani ba, yanzu yana can yana bata hakuri, kuma yanzu komawa sani, in ji aka tsare da wannan zancen wallahi. To yanzu me ke nufi? Ni dai dan Allah dan annabi ka yi haƙuri. wallahi ita ta zo ta shiga ta cinye kuma ban ma san ta cinye ba fa sai da ta fito tukunna ke kuma kina aikin mai habiba ni dai ba abin da zan ce maka sai dai in ce ka yi haƙuri laifi nawa ne kuma na ɗau haƙurin me yanzu hakan daidai ne wallahi da Allah dakata yanzu a ce har ɗaki kike barin wannan lawar ta zo ta shigo mun ta ɗaukan mun abu wannan mahaukaciyar wallahi sai da ma fa ta gama cinyewa tukunna ta fito ban san laura ta je ta cinye abin nan ba za mu gama ne wallahi sai na mata hauka amma dai ka san dai laura dai mata aure ce ko kar ka je ka biye mata kuma a zo a zo a yi abin da ba shi kenan ba hukuma ta zo ta shigo cikin abin nan ka san mata aure ce kuma sannan ka san hukuncin mutum ya je ya kula matar da ba tashi ba ko to shi kenan kina nufin zan bata ta ringa shigo min gida tana min shirme ne to kai haƙuri kai haƙuri kawai za mu gama da ita ne komai ina zaman zamana wannan laura na rasa wacce iriyan mata ce ina zaman zamana ta zo ta jaza mun faɗa ni ba na ƙaunar a ringa mun faɗa wallahi a rayuwata amma ba komai wannan laura wannan laura hmm. Laure? Leme! An yi laɓin. Na ce an yi laɓin. Rage na fa lura fa kin fa fara samun ido fa cikin gidan nan. Wallahi karki bari na sa kafan wando ɗaya da ke. Wallahi tallahi kika bari na sa kafan wando ɗaya da ke. Zaman gidan nan kai ba garin nan ba. Zaman ƙasar nan gaba ɗaya zai gagare ki rayya. idan kina son tare na ki tambayi duk wayanda na zauna gidan haya da su za su baki labari ki shiga yinki ki shiga yinki. lore ka gudu ya da su kama miji ka kuma ba za su sike sa ba har sai kun biya ni kudi na <laughs> can da ya wanki da ke da yan sandan da shi ni kuma ina ruwana eh, ke lore me yasa baka da tausayi baka da imani ko ka da miji na kai suna hannu yan sanda amma ke baki damu ba idan kika koma ofishin yan sandan ki gaida min shi kin ji oho ni na ina eh. wallahi lore sai ka ci ba ka gari da sai na nuna maka ni na fi ka hauka za mu gani Na za ka ai shagon ka zan je. Na za ka je. Sai ka yi ta shan maganin ka. Ni ga wannan. Da ke abin arziki da kayan wuka abshi. To, omo ne da sabulu. na rike wannan a madadin abin da kika je kika ci a gidana ba. wancan fa abinci ne wannan kuma omo ne abinci bai sa ke girkawa saboda a ci ido guba na gani na ci kawai bani ni kudin omo na dan Allah ke kin san me nake so da ke bar nan gurin kada in kace kace da ke wallahi ko ka bani omo na ko ka bani kudin omo na ko kuma na maka ihun barawo a ihun kwarto zaki mun kenan ba za ka bani ba gashi kin faɗa masa da bakin ki wallahi ka bani ko na maka hauka ai da muke direban su ce ai iliya ka bani kuɗi na A'a. Kenan ba za ka bani kuɗi na ba. Iliya ka bani kudin omo na. Iliya! Iliya! ke Habiba. Lafiya laure? Wato ke mai miji ko? Shi ne kika kai ƙara na wajen mijin ke je yake zuwa min buhun rashin mutunci. To ai ba matsala bane ba dan na gaya wa mijina laifin da kika min ko? Saboda na shiga ɗaki na ci farfesu ɗinki? Da kika shiga baki akai? Ai na ga ido guba kuma na gani na ci sai me? Ladan ba ke za a bawa ba? in dai irin wannan ladan ne naki bana su sai an bani Lauri ne wanda kika ɗauko ina za ki je ni da Banka da dutsen guga. mijinki ya zaɓi ya rike min kuɗi na ni ma zan tafi da wannan idan ya dai min da kuɗi na sai in dawo muku da kayan ku idan bai bayi ba yanda zan ci gadon uwata haka zan ci gadon fankan nan da dutsen gugan nan. Laure. Laure. tun da ka zaɓi ka rike kuɗin omo na to ni ma zan ajiye fankan nan da dutsen gugan nan idan ka tara damin kuɗi na sai in dawo maka da fankan ka da dutsen gugan amma yanzu kan ladan kuɗi na ke kai anya ko matan nan kanta ɗaya to ni matan nan mata ina zan ɓullo mata amma ba komai ni na san me zan mata da kunya to yau ranan karshe ne na da duk wani iskansi naka yau di iskansi naka ya zo karshe iyabu haba iyabu abin da zaki min kenan ni kudi shinkafa na haka za ka yi mu kudi na haka za ka yi mu ni fa kawarki ce fa hmm, hmm. ni da kai babu magana ne na kudi yanzu babu mutunsi babu kawa babu komi magana ne na kudi shinkafa na ina bukata hajiya dan ƙara sunan wani Ke bai ba sai da iso kusa ba shine an turo a tafi da ke dan ke rena hukuma kike wasan buya ko Ke bai wallahi ni matar aure ce to yau ƙaryar ki ta ƙare dubin ki kuma ya cika saboda haka woman sajan arresta officer could you imagine this woman wata da gaskiya ne tun da ta gudu Wannan shine alama na rashin gaskiya. Iyabo, don't worry. Don't worry, Iyabo. Amma duk inda ta shiga, za ta dawo hannunmu. Well, that's very good. Sajan. Yes, sir. Let's go. a Iliya ya haƙuri ni ma na sa abin da ne ban kyauta ba ga kayan na dawo da shi anya kwalaure kai haƙuri zaman tare ka san ya gaji haka sai ana haƙuri da juna ni ma da yi tunani na san ban kyauta ba wallahi to ai ba nan kika dauka ba ki je can inda kika dauka ki da ke maida ai dama maidawa zan yi ga dutsen guga dama na taho ne in gaya maka cewa zan mayar da su gida don ka san zan mayar can gida hmm. idan kika jiyo kuma to shikenan zan maida gidan na tafi gidan naka anya ko wannan matar da walakin da gaskiya akwai abin da ke Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Laure? <laughs> Ikon Allah. Laure na ganki da kaya, kin fasa rashin mutuncin kina. Ai kin ga a matsayina na Laure wacce ba ta son tashin hankali, bai kamata a samu abin da za a faɗa kai kaina na rashin kyautatawa ba. Shi yasa na tsaya wajen mijinki na bashi hakuri shi ma. Na ce yanzu bari zo man baki hakuri sai dawo da kayan da na ɗauka. Ikon Allah. Laure. Na'am. Hmm. Ni na san wannan abin naki fa ba a banza ba. yanzu dai ki haƙuri ga kaya na dawo da shi a'a to ai zancen hakuri ya ƙare kin gani fada mun ba ni na ce miki ki shiga ki je ki ɗauka ba ke kika shiga ki ka ɗauka don haka ki ɗauki kayan nan kafa da kafa ki tafi ki kai su to an ta habiba hmm. laura kenan yau wai ni ake kira da anti hmm. hmm. wannan abin nata da walakin akwai wata a ƙasa baka san wani abu ba ka ga mutuniyar ka nan Yadda ta ebi kayan nan ka ganta ta dawo da su har tana ta bani haƙuri eh haka kake gani ko gaskiya ni ma dai haka nake tunani haka ne to shi nan zan kula insha Allahu kai ma dai daman wancan din ma ai kuskure ne da rashin sani ko ba haka ba to shi kenan ba damuwa sai ka dawo din mhm. ba matsala ina jira Madan iya ba lafiya da kake da isan da? <laughs> Iliya Kibiri ba lafiya bawo. Lore ne yana ta sani wahala, Lore ya wala da ni gaba daya. Ah. Lore kuma? Me ta miki? Lore ya sute ni. Lore na zo na gaisa kuma Lore ya gudu ban ban sani ba ko kai ka gasi yanda yayi. Hai. Barka. Yau sannu. Dala ina kaga ta yi. Na samu same ta. To, in dai Laure ce kwantar da hankalin ki za ki same ta. Lauren Allah ya soya da ba ta ƙara guje miki ba. Eh. Ku sauri gidana. Na tabbatar da haka tana can bata fita ba. Eh. Mada, yanzu mu je din mu same ta. Thank you. Laure, Laure, Laure. Allah ka mana maganin wannan mata me rabiyan ma sai ta cuce ta an ta biwa akwai na aikin ne na kama biki anti kuma laure aikin san bana jin daɗi in ga ina kiran mutum da sunan shi shi yasa nake kiran ki anti daga yau zan dinga kiran ki anti karki damu kin ji lalle laure da baki san da haka ba sai yanzu hmm. su laura an karo wulakanci To ko ɗan shara hakan nan kin ga ai sai na miki. A'a Laure, kin ga gidan nan ba abin da ban yi a cikin gidan nan ba, na riga na gama aiki na ne. Ba ko kayan yara haka ko uniform ɗin makarantar saka ki haɗu da naki sai in wanke muku. To Laure da zaki ce ba kya son zama haka babu aiki, ke yanzu da kike wannan magana kike so ki yi aikin gidana, ke kin gama na gidan naki ne? Ina eh, riga na gama nawa, kuma da ke ni na mijin dama ba cefe ne yake wadatar da ni ba, ban fiye ɗaura girki kullum ba dan na tambaye ki ban ce miki ki gaya min sirrin gidanki ba ni ban tambaye ki ba ki rike sirrin gidanki in rike nawa wani irin sirri kuma ai naga ciwon ƴa mace na ƴa mace ne musamman tun da ya zaɓi ya ƙaro min kishiya daga lokacin da ya auri wannan mai farar ƙafan duk suka taru suka haɗe min kai sai wahala nake ta sha to shi kenan Allah ya kyauta Allah ya rufe asiri yanzu babu kaya ko na yara ne ki haɗa da naki sai in wanke <laughs> Laura kenan na fahimci dai yau aiki kike so sosai aiki kike so ki yi a gidan nan. <laughs> Hajiya Laure. <laughs> Kai. Yanzu na ta sikiya kenan. No, don't worry. mu shiga kawai. Ka san Lore yana da mugun wayo kan zai siga cikin gida ya gani kuma ya zo ya gudu. So sai ka saya cikin sirri. ina is my ba za ta taba guduwa mun ba aiki na ne zan tsaya a nan ki damu to yanzu zan siga ciki sai ka hau a hankali hankali saboda ka ya gudu siga aikin dan sanda ba aikin wasa bane ba fa ah. to jajjage ba. kai laure <laughs> munafiki Ka gama gudu na ka ko? To Allah ya kama ka yau babu ta inda zaka bi ka gudu. Awa iyabu, haka zaki me zaki to zaka gama gudu naki? Eh? Kin gama gudu? Laure? Na'am. Come here, let's go. mare ga mata mu tafi. You no come. ni laure ce zan tsaya kama sai ka ce mai batun uwa <gasps> lore ka tsutse ni sannu sannu kawanta ko <gasps> sai na yi mata sharin da bata taba sani ba mm. on uniform ta ture ni fadi ba ta tsoron uniform din nan lore ka tsutse ni yabo don't worry let's go sorry sorry sorry sorry sorry sorry Iyabo ba ki dauki mayafinki ba fa. Aure laure laure laure laure lauren nyawale yan na san rashin mutunci laure daure gyara halin kike bar mana bunci fesar gutsu raina raina da Allah ki taimaka mini da Allah ki taimaka mini sun saki da da ai yau kashinki ya bushe lauri kuma tsakanina da ke babu taimako don haka maza ki fice min daga cikin ɗaki haba rayya haka kuma ki mini ni fa ƴar uwarki ta rayya Aiki tsotson da ya ja ruwa shi ruwa kan dosa don girman Allah ki taimaka mini rayya wayo Allah na <laughs> don Allah ya wani da Allah ki ji kauran Allah kin gaba ciki ne gare ki kai ki je ki mutu wajen haihuwa san Allah wallahi ba zan taimaka miki ba yau zan nuna miki kalan na rashin mutunci ba Allah ki hakuri ma kira To kewa kina ganin yanzu mun je gidan za mu same ta? Eh, na san lore yanzu ba zai wuce gidansa ba daga nan dai na san gidansa zai wuce no i'm tired yabo na gaji na gaji da wannan aikin since tuntuni ina ta aiki daya eh? ha ba madam a'a yabo do something in ba ka ba daga nan i'm okay ba inda zan je daga nan i'll go back to my office na gaji ha tuntuni aiki daya ake ta yi abu daya See the way I'm suffering because of you. Eh, madam, ga wannan. Get away, my ah, friend. Ah, ah, you are not madam, serious. Madam, madam. Onye nwụsa n'ụlọ onye nke See the way I'm suffering because of you. Since I'm suffering, I'm suffering. You are uh, giving me. Okay. No, now you try. <laughs> sai mu je mu gani in tana nan shi kenan kawai kila ma ba za ta wuce wurin ba na za ta je mu je amma tuntunin nan ai kina ta ɓata lokaci kawai Allah asabina. Allah eh, ya sarki ya tabbata da sarki da asali. Ki da ke asabina. don Allah ku taimaka mini don Allah ku taimaka ku ɓoye ni na Allah ya buga ku taimaka ku ɓoye ni kar ku bari su san ina da don Allah ku ɓoye ni ku taimaka wa mareniyar Allah na rintse da Allah biki isa ba laure da mu rufa miki asiri gwara mu banka da miki shi dan Allah ta shi fita miki bar mun daki haba da Allah ku taimaka min da Allah wallahi ma ki za su yi ya yi magaji yau ba bilici wallahi dan Allah ku taimaka ku boye ni hakkin ba ko ta gamfa ai gwara su kama ki idan ba su kama ki ba ni da hannuna zan yi maganin ki a cikin gidan nan wallahi da Allah fita kin mana daga daki mana yanzu da Allah ka za ku bi ni an miki in an miki haifan miki kai da ba za mu miki ba da Allah man mata shi ki bar mun daki na tashi abu anti asabe abu anti asabe ta mun da ita daga daki haka za ki bi ni wannan matan nisan zan maganin ta cikin gidan nan tunda lamarin ta naga babu alkumi a ciki burin wannan yarinya ta zo ta rotsa mutane farin cikin su to wallahi sai ne maganin ta cikin gidan nan asali karɓar ita kawai 'yan sandan su yi Wayo Allah ne laure na shiga abin da zai faru sai dai ya faru kudin iyabo kuma wallahi na cinye iya gadon uwata sai dai duk abin da zai faru ya faru officer ko a samu karfe ne a fasa kofa nan no don't worry yourself madam iyabo don't mind her lore ka mu ba ne ah muti lore sai an sako ka ina ruwanki ana ta buga wani ki dauka to ki je gurin yan sanda ka karbi kuɗin ki na biya officer ka je sai kuɗi na police don't mind them banza aiki ne mu za a yi walakanci da mutuncin ma garin nan inda ya san kuɗi ne in Allah da ba za ta mutunce mu ba inda Allah ya babu eh inda za ka tura ta kan kuɗi wallahi mu za su biya kin je kin garkame ni duk zarri ne ai nake har kunya nake jin gasa da wani kai dala bude dala bude ba fa ni ne kai da waye ni kada nake bude dana sau daga jiya. duk zarri ne ai nake yi da gaske kai kadi ba wayo kake bi dala bude dala a gane kin kunta haba ni kadai ne wadda gaske sun sako ka ga zahiri kudin yafewa suka yi kamar yafewa suka biya na yi ana ka samu kudin a sai kuma ki shi yadda da tika rena shi yadda tika rena ita ta taimaka rayuwar mu gashi ta taimaka mana ta taimaka maka dai hakke mm-hmm. to ba ta tika ciwo garar mun ba ta tika garar garar ke ce wata kashe ni na ce a kama ka to amma ba wai ɗaya wutan ha kai ka tsaya suka kama ka Amma wa laifin nawa waye? a wallahi ba za ka ce laifi na ba wallahi. Waye koya mini? Me take koya wa jina? Wallahi ba za ka ce ka daina ba. Kai dai ya wale sai dai ita ka mata ƙarya ka ce mata ka daina amma ni dai ba za ka kalli ido na ka ce min ka daina ba wallahi. To wannan shekara nawa? Ha. Duk a rayuwa barkiji ba abu mai muni irin ƙara'in rayuwa. Ka zo ka samu wata dama shekaru sun ɗaya gangara ka sakwaɗi ka sakwaɗi ga layi. ka kuma harka mara kyau shine abin tsoro amma farko kana kuruce ka shage ayyuka ba komai amma da ka zo karshen rayuwa ka gyara kar ta san kar yanzu gori kike so ki min ko menene ba wani gori tunatarwa ne ba abin da ban maka a baya ba da haka yanzu ba za ka zo ce min ni ce ta banza ba to me abin gori a ciki abin da aka wuce ai ba gori na maka ba tunatarwa na maka gori daban tunatarwa daban ha na dana na dana na ki dana ki ma ki dana ha sai in kai kai Lokacin da nake baka sani ba ko me? To, shikenan. Za ka ga cewa ya mutu waye. In kuskure ne ai nayi tun an daura ki akan layi. Ah, ah. Ai baka daina ba. To me nake yanzu ne? Ya kuma ta kaɗibo. Kace fa ka biya su. To wannan murya ta ce? Ke ba ta gane murya kabilu ne? Wancan ba iyamu ba ne? Ke ta zama da ta gane ta yi ba ke bambance murya yarbawa? wannan bahaushe ce karanta da ita kai wannan shine aka ce ka kiyaye mutumin da ka koya wa abu idan ba kauye ya fije ya fije kafafuwansa ka ka da dauka yankin na kauye uffan mun haka ba ta iya gatsawa amma ta karfi na wannan dare ya yi ba da shi ka yi da magana? Oh, ke ce laure? Ƙware ma da gaske ni ce na. Ke ce aka kawo min ƙara kina hana mutane zaman lafiya a gida. Dakata malama, wace ce ke? Sunana magajiya a dare, ni ce mai gidan nan. An kawo min ƙaranki ne, kina hana mutane zaman lafiya gidan nan, shine na zo in ji ba'asi waye ubangi. hajiya wallahi tallahi hajiya shari ne lalata miki gida suke daga ce musu ku gyara bai kamata a dinga lalata wa hajiya gida ba kuɗi ta saka ta gida shi ne suke so su haɗa min makirci suka haɗa kansu saboda ki kore ni su ci gaba da lalata miki gida hajiya wato kina kare mun dukiya na haka aka yi shine suka zo suka same ni har gida suka ce kina haɗa makirci a gidan nan in ku makirci ne da shirri wallahi hajje ba haka bane aka yi su suke lalata miki gidan su zuba ruwan banza a can su buga kusa a can su abin da suka ga dama shi ce su daina kuɗi kika saka kika gida gidan ne bai da ringa lalata miki ba hajjiya wallahi shirri ne hmm, lallai share idanun ki yarinya tashi suka zo suka gaya mu kore ki kina haddasa masifa a gidan nan makirci irin nasu fa haɗe kai suka yi suna so ki tada ni daga gidan saboda su ci gaba da lalata miki gida a zub da ruwan banza a can a buga kusa a nan kawai daga gyara kayanka ne suke so ki kore ni hajiya lallai to yanzu zan baki shugabanci ya ma ake ce ma shugaban ɗalibai a makarantar boko na aji kwarai monita yawwa daga yau na eh. baki monita a gidan nan duk abin da ya faru ki zo har gida ki gaya mu insha Allah hajiya in na ga akwai abin da ake a gidan na mara kyau insha Allah zan wanke sawuna na taho har gida na baki labari ko kuma in kira ki a waya in gaya mu. to yanzu sai ki bada lambar to yanzu mu je waje eh. in sa yara su rubuta miki lambar waya to ba da bari na dauko mayafi na sai na sa shi ke tsoma kullum munafurci ba kirci ne ba lauren ya wale ki gyara halin lauren ya wale ki canza ɗabi'unki lauren ya wale ne na shige bace ba wallahi ƙarya ne ba za ka sake shiga matsayin nan da Allah matsa ki bani hanya a matsa nake da Allah sai dai fa kai anan amma wallahi ba za ka shiga ba ke na fa fiki iskanci wallahi a'a Hau ka fi ni kuma na fika hau wallahi na fiki iskanci ai kuwa sai dai kai zan daga ki mai da ke gefe wallahi ka fara man ka gani ka fahimci anan ci.